بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن Allah madaukakin sarki ya ji kansa yana mana bayani a game da yadda ɗan adam yake da yadda Allah ya halicce shi da irin yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara masa wasu abokanan gaba kala-kala babban abokin gabansa shine shedan shine shedan to yaya za a yi mutum ya kubuta daga sharrin shedan din nan da kuma adawa da gabar da shedan yake masa to shine ka mana wannan dogon hadisin bayan ya ka mana dogon wannan hadisin mun gama karanta shi a inda sayyiduna yahya alaihi salam ya umarci banu isra'il da abubuwa guda biyar kuma kowanne ya faɗan musu hikimar umarnin sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ƙara mana da biyar suka zama akwai umarce-umarce guda goma a cikin wannan hadisin kuma masu nauyi masu ƙarfi a cikin addini to yanzu al-imam ibn al-qayyim rahimahullah zai yi mana sharhin wannan hadisin kusan daga nan har zuwa lokacin da alimam imam ibn al-qayyim zai fara kawo azkar ɗaya bayan ɗaya to sharhi ne na wannan hadisin da wani irin uslubi ne ban sha'awa mu je zuwa mu gani faqad zakara sallallahu alaihi wa sallam fi hadha alhadith alazim alsha'n haqiqa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisin mai girman lamari alladhi yanbaghi li kulli muslimin hifzuhu wa ta'aqquluhu ku abin da Imam al-Qayyim yace wanda ya wajaba ga kowane musulmi ya haddace wannan hadisin kuma ya fahimce shi lafazin yambagi akwai wasu malamai da suke ganin cewa ba a amfani da shi sai a abin da ya zama ba na wajibi ba eh, suna cewa ana amfani da yajibu a abin da ya zama na wajibi shi kuma yambagi a abin da aka so a yi shi ne sai a ce ya kamata ko to amma wannan kuskure ne domin alkur'ani ya amfani da lafazin yambagi a mahalli na korewa amma kowar abun tilas ne kaga ya ce wa ma yambagi in ka ce bai kamata ba fassarar ba za ta shiga cikin zuciya ba ka ce wa ma yanbaghi lirrahmani an da walada haka je ake fassara ko bai kamata ga Allah a ce yana da ɗa ba kaga wani abu ne kawai mai sauki ko amma sai ka ce wa ma yanbaghi ba shi yuwa rahmani ga Allah mai rahama an yattakhidha walada a ce yana da ɗa ba ya wanne ya fi ƙarfi da bai kamata to nan yan bagi nan wajibi yan li kulli musulmin hizzu ya waje ga kowane musulmi ya haddace wannan hadisin wa ta'aqquluhu kuma ya fahimce shi sai dai fahimta tana zuwa kafin hadda ne ko ana son a fahimci abu sannan a haddace sun ce mana min mushkilatil Hibzi, al Hibzu qabla al fahmi daga cikin matsalolin hadda mutum ya haddace abu bai gane ba to zai manta da wuri sai dai qur'ani ne qur'ani ne ake haddace shi mutum bai fahimtar larabci kuma ya zauna masa gangar to manzala su sama ya ambaci maqulun bihim ma yunji min ash-shaytani abinda zai tseratar da mutum daga sheda daga ina hmm daga ina ne وآمركم أي أمر من النبي حيانا أرشيكينا وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على هصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يهرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى to shine magana manzalla su sama ya ambatan mana abinda idan mutum ya aikata shi zai kubuta daga sharrin shaidan wa ma yahsulu lil abdi bihi al fawz wan najatu fi dunyahu wa ukhrahu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana abinda rago da tsira za su tabbata ga bawa a duniyarsa da lahirarsa a cikin wannan hadisin manzon sama ya ambata mana abu na farko fa zakara masalal muwahhidi wal mushriki manzon Allah su sama ya buga mana misalin mai tauhidi da kuma mai shirka ai shine umarni na farko ko awwaluhunna an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a fa inna masala man ashraka billahi kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalis malihi bidahabin aw warqin فقال له هذه داري وهذا عملي فعمل وأد إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك waye yake son bawan shi ya zama haka kuma sun fada a karin magana suna cewa laysa min maqduril mar'i an yakhduma sayyidaini fi amin wahid ba zai iya yiwuwa ga mutum a lokaci ɗaya a ce yana ma bawa ne shi kuma yana ma biyu a lokaci ɗaya yana musu abin nan ba yana musu hidima wance ya ce kawo min ruwa wancan kuma ya ce a shara za kawo min yi min shara fi amin wahid zai iya to shine ya ce manzo Allah sama ya buga mana misalin mai tauhidi da kuma misalin mai shirka kama nista amalahu sayyiduhu kaman mutumin da mai gidansa ya ɗauke shi aiki ne fi darihi a gidansa a gidan mai gidan Fakana ya فكان wa ويؤدي خراجه وعمله ila ta سيده sai ya zama da aikin da aka dora masa da abin da aka nema ya rika kawowa na kuɗi sai ya zama yana zuwa yana ma wani kai ka siyo bawa ka aje shi ka ce ya rika maka aiki sai kuma ya tsallake ya tafi yanzu akwai wani abu da zaka ga wasu iyaye mata suna da wani abu mafi yawancin mata da za su aiki ɗansu aiki yana fita sai kuma wani ko wata su aike shi <coughs> in ba sa aka yi ba in ya je fara zuwa na waɗannan sai ya ci duka in ya koma gida haka ne ko ba haka ba ne. wato na siya fi nawa ko ko ba haka zan ce suke cewa ba mata ko kuma wato nata ya huna nawa ne ko to to wannan ma haka ne, gida da bawansa sai bawan ya tsallake yana zuwa yana ma wani da ba mai gidansa ba aiki fa haka zal mushriku to haka mushriki yake ya amalu li ghairi Allah ta'ala fi dari Allah ta'ala yana yi ma wani Allah aiki a gidan Allah gidan Allah ya duniya ba shi ya halitta ba waye ya halicci duniya Allah ya halicci duniya kuma ya ce a bauta masa a ciki wa yataqarrabu ila aduwillahi bi ni'amillahi ta'ala kuma yana daukar dukiyar Allah ni'imar Allah yana neman kusanci zuwa ga makiyin Allah yaje yana bauta ma shedan shedan ai shine babban shugaban dagutai ko shine ra'isu at-tawafid shine shugaban dukkan ɗagutai wato waɗanda ake bauta ma ba Allah ba Allah madaukakin sarki ya faɗa karara cewa bautar shedan ake yi mutumin da yake bin abin da shedan ya faɗa masa to bauta masa yake alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا siratun mustaqim. wa ma'alumin malam yace sanannen abu ne annal abda min bani adama lallai bawa daga cikin ƴaƴan adamu law kana mamlukuhu kadalika da bawansa zai zama irin yadda aka siffanta cewa shi ya ɗauko shi ya ce ya rika masa aiki amma sai ya tsallake shi ya tafi wani gida yana yin aiki kana amqatal mamalik to da wannan bawan shine bawan da za a ta kin baki daya a kace shi kuma sai ya ɗanɗana azaba wa kana ashadda shay'in ghadaban alaihi wa tardan lahu wa ib'ada kuma wannan bawan shine zai zama mafi tsananin wanda za a rika hushi da shi kuma mafi tsananin wanda za a kora kuma mafi tsananin wanda za a nisantar ke yi gaba wa huwa makhluqun misluhu alhali da mai gidan da bawan dukkaninsa ababen halitta ne ko ɗaya halicci wani hmm? mai gidan shine ya halicci bawansa dukkanin su kilahuma makhluqun dukkanin su ababan halitta ne kilahuma fi ni'mati ghayrihima dukkanin su suna rayuwa ne a ƙarƙashin ni'imar wanda ba su wanda ba su ba wato Allah ta'ala da shi mai gidan da bawansa ga baki ɗaya suna ci ne a ƙarƙashin ni'imar Allah to amma bawa bai yadda shi ma bawan Allah ne ya siyo wani bawa daga cikin mutane bai yadda wannan bawan ya je yana ma wani hidimar da ba shi ya sa shi ba ya tsallake shi ya tafi yana ma wani hidima bai yadda ba to shi ne sai Allah sai ya yadda shi ya halarci mutum ya ba shi ni'ima a cikin duniyan nan ya sa shi aiki sannan kuma ya tsallake ya je yana bauta ma wani sannan a ce a zauna lafiya zai yiwu haka fa kaifa bi rabbil alamin malam yace to yaya ubangijin halittu gabaki daya allazi ma bil abdi min ni'matin fa minhu wahdahu la sharika lahu wanda dukkan wata bawa ko dukkan wata baiwa ko ni'ima da bawa ya sama to daga Allah take to shine za a je a tsallake a kibauta masa ko ana bauta masa amma kuma ana bauta ma wani tare da shi bawa ya ƙi yadda bawa ya haɗa shi a cikin ya haɗa hidimarsa da ta wani sai shi Allah da ya halitta ya halicci bayinsa shine za a yaje zai yadda shi kuma a masa haka anya zai yiwu wala ya'ti bil hasanati illa huwa kuma ba mai zuwa da kyawawan abubuwa ai sai Allah Allah ne mai ba da kyawawa wala yasrifu sayyi'ati illa huwa sannan babu mai kauda munana sai Allah duk shi yake waɗannan abubuwan amma kuma sai a tsallake shi aje ana bauta ma wani sannan kuma a ce a zauna lafiya haka zai yiwu wa huwa wahdahu al-munfarid bi khalqi 'abdihi alhali Allah shi kadai ne yake banta da halittar bawansa ko ku wani ya bada gudunmuwa a wajen halittar sannan wa rahmatihi da tausayi shi Allah shi yake banta shi ya sa tausayin nan wa tadbirihi da kuma jujjuya al'amurra shi yake jujjuya al'amarin bawansa wa rizqihi da kuma arzikinsa wa mu'afatihi da warkar da shi idan yana cuta wa qada'i hawa'ijihi da kuma biyan bukatunsa gabaki daya shi Allah sai yadda a masa haka bawa ya ki yadda da haka sai Allah madaukakin sarki ne zai yadda da haka ya فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف to yaya za a yi a ce ba wanda Allah ne ya halicce shi Allah ya halicce shi a duniyan nan da ya ga dama sai ya halicce shi a matsayin kwado ko ya halicce shi a matsayin maciji amma sai ya girmama shi ya halicce shi a matsayin dan adam da ya tashi kuma sai ya ce wani kattar ramna bani adam bai ce wala qad karramna almuslimina ba yace wala qad karramna bani adama haƙiƙa mun girmama jinsin dan adam in dai mutum dan adam ne shi to Allah ya girmama shi Allah ya girmama halittarsa halitta ce mai kima a wurin Allah Allah kuma ya bashi ni'imomi ya kuma bashi dokoki ya ce ga yadda yake son yayi shikenan kuma sai ya ɗauko wani banza wanda bai yi waɗannan ba bai masa komai ba a cikin rayuwarsa sai ya haɗa shi da Allah ce daidai suke a abin da ya shafi soyayya ya zama yana son wancan kuma yana son Allah kuma irin so iri ɗaya yana son Allah kuma yana son wancan kage wannan ke ko kuma ya ce a'a yana son Allah amma kuma waɗanda Allah ya ce yana so shi kuma bai san su waɗanda Allah ya ce yana ƙi shi kuma ya ce yana son su sharaɗin soyayya sharaɗin soyayya sai ka dace da masoyinka akan abin da yake so shartul muhabbati an kamar man tuhibbu ala mahabbatihi bila isyani sharaɗin soyayya in ji al-imam al a cikin baitotansa na nuniya ka dace da masoyinka akan abin da yake so فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان idan ka ce kana son shi amma kuma kana saba ma abin da yake so to ƙarya kake a tuhibbu a ada alhabibi wa tadda'i hubban lahu ma zaka min imkani yanzu zaka rika son maƙiyan masoyinka sannan ka ce kana son shi yace wannan ba zai iya yiwuwa ba wa kaza tu'adi jahilan ahbabahu أين المحبة يا أخ الشيطان sannan kuma ka zama kana gaba da masoyansa ya za a haka ta yiwu ya kai dan uwan sheda al-imam al-qayyim ya riga ya kai ma mai waɗannan tunane tunanan hukunci ya kai matuƙa ce dan uwan shedan ne to kaga al-hubbu kenan sannan wal khawfi da tsoro tsoro ka zama kana jin tsoron wani tare da Allah kuma irin tsoron da kake jin Allah ba alkhawfu tabi'i ba akwai alkhawfu tabi'i wannan wannan la mafarra minhu kowa na da irin abin da yake jin tsoro a matsayin alkhawfu tabi'i amma nan ana magana ne alkhawfu ta'abbudi war raja'i haka nan raja'i fata ka rika tsammanin wani zai iya maka abin da Allah yake ba wal halafi haka nan a abin da ya shafi rantsuwa mutum zai rantse kuma sai ya rantse da Allah wata rana kuma ya rantse da wani wanda ba Allah ba wan nazari haka nan ma abin da ya shafi bakance Allah kadai ake ma bakance sai kuma mutum ya zo yana ma wani Allah bakance wal mu'amala haka nan ma abin da ya shafi mu'amalar da kake yi da Allah sai mutum ya zama kai tsaye yana irin ta da wani wanda ba Allah ba fa yuhibbu ghayrahu kama yuhibbuhu aw akthara sai ya zama yana son wani Allah kamar yadda yake son Allah ko fiye da ma yadda yake son Allah wa yakhafu ghayrahu kuma ya rika jin tsoron wani Allah wa yarjuhu sannan kuma ya rika fatansa kama ya khafuhu aw akthara kamar yadda yake jin tsoron Allah ko fiye da ma haka wa shawahidu ahwalihim bal wa aqwalihim wa a'malihim ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات ويخافونهم ويرجونهم ويطلبون رضاءهم ويحربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى ويخافون ويرجون ويحربون من سخطه شيء زما ينينسو ناشيدا كيما مغنغننسو ما دا ناشيدا suna nafiqatun suna furuci bi annahum yuhibbuna andadahu cewa suna son kishiyoyin Allah min al-ahya'i daga cikin masu rai ne wal amwati ko waɗanda suka riga suka mutu wa yakhafunahum kuma suna jin tsoron su wa yarjunahum kuma suna fatan samun abubuwa daga gare su wa yatlubuna ridaahum kuma suna neman yaddar su wa yahribuna min sakhatihim kuma suna guje ma hushinsu a azama mimma yuhibbuna Allah ta'ala fiye da yadda suke son Allah madaukakin sarki nan fadi yana mana bayani ne akan amurukum awwaluhunna an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a nan yana buga mana misalin fa yadda mushriki yake abinda mai shirka yake yi yana buga mana misali misali na kwakwalwa وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل irin wannan shirka ita ce shirkar da Allah madaukakin sarki baya gafarta ma wanda ya yi ta baya gafarta ma wanda ya yi ta ta yaya idan ya mutu bai tuba ba amma idan mutum ya tuba kafin ya mutu to shi kenan amma ma damar mutum ya mutu yana irin wannan shirka to Allah madaukakin sarki ba zai taba gafarta masa ba قال الله سبحانه وتعالى الله مدوكين سكي ياتي إن الله لا يغفر yi يشرك به lalle Allah madaukakin sarki baya gafartawa a hada shi a shirka a hada shi da wani a cikin abauta in an mutu ana yi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dai yana gafarta abin da bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya so nan mashi'a nan mashi'a ce shar'iyya ba mashi'a bace qadariyya liman ya sha'u ƙarƙashin mashi'a ta Allah amma mashi'arsa ta so eh, ba mashi'arsa ta ta taƙaddara ba in Allah ya so mutum sai ya gafarta masa saɓan da ya aikata wanda bai kai shirka ba kuma ya mutu yana yi shi yasa daga cikin abin da ake faɗa ga cewa man ya mutu wa lam yatub an zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih mutumin da ya mutu yana saban da bai kai shirka ba to miƙa al'amarinsa ga Allah madaukakin sarki in a ghafara lahu wa in a azzabahu yana karkashin mashi'a in Allah na son shi sai ya masa rahama in kuma ya ga dama sai ya masa azaba shi shi yu'azzibuhu bi adlihi adalcin sa ne zai sa ya masa azaba wa yarhamuhu bi fadlihi amma falalarsa ita ce za ta sa ya gafarta masa ya shigar da shi aljanna Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana ya shigar da mu aljanna ba dan halin mu ba wannan shine yanzu wannan gaba ta farko kenan ya ɗauko daga cikin maganganun annabi Yahaya alaihi salam yake mana sharhi akai wato bayani game da shirka da kuma irin misalin da annabi Yahaya alaihi salam a harshen annabin mu sallallahu alaihi wasallam muka samu wannan bayanin alhamdulillahi rabbil alamin